This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce babu ja da baya a game da kai hari rafa yayin da ake ci gaba da duba yiwuwar tsagaita buɗe wuta a faɗar Isra'ila da Hamas a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce akwai yiwuwar nasara tattare da Ukraine yayin da mamayar Rasha ke gabanin cika shekaru uku. Sannan saura kiris tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kai ga sake karawa da Joe Biden bayan da ya doke Nikki Haley a South Carolina. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa bayan da ya sha kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa wanda aka yi yunkurin tsigewa ya ce an koyi darasi dama daidan wani karkataccen wani. Dama haka rayuwa ce ko a gidanka yana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu irin wannan yana faruwa ga irin wata na ganin bata gamsu ba ko ba a mata adalci ko a 'ya'yanka sai tunanin cewa wani abu da ake yi kamar an fifita wani akan wani su kuwa 'yan kasashen niger da Mali da sauransu da ECOWAS ta ɗagewa takunkuma har yanzu suna ta anashuwa da murna ciki har da kullum. neɗɗo nigeria eh. ya niger neɗɗo niger waran nigeria an na ji daɗi, na jin daɗi sosai. kamar kowace ranar litini yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gwamnati ke gabatarwa inda yau shirin ke ci gaba da bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da 'yan sintiri suka yi a jihar katsina najeriya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu sauraro da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin rafa da ke gaza da zimmar kawar da mayakan hamas baki ɗaya duk da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an wato na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar ta buɗe wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da buƙatar sako mutanen da 'yan hamas suka yi garkuwa da su shugaban na isra'ila ya ce zai yi zama da kwamitin kasar kan lamuran yaƙi domin neman su ba shi amincewar shirin kai hari a rafa ya faɗa a wani shirin talabijin na cbs da ake kira face the nation cewa da zarar dakarun isra'ila suka kaddamar da farmakin soji a rafa inda fararen hula 'yan filistinu sama da miliyan guda suke neman mafaka daga yakin cikin 'yan makonni ne isra'ila za ta samu nasara a gaza ya ce ko isra'ila ta yi nasarar kulla yarjejeniyar tsage ta bude wuta za a samu jinkiri ne kawai wajen kai harin amma tabbas sai faru ko da ma ba a cima yarjejeniyar ba za mu kai harin ya faɗa amurka ta kasance babbar mai goyon bayan yakin isra'ila da hamas amma kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar white house jake sullivan ya faɗa a wani shirin gidan talabijin na nbc meet the press cewa Netanyahu bai sanar da Washington kan shirin kai hari rafa ba ko kuma wani shirin kwashe Falistinawa. Sullivan ya ce muna maganar mutum sama da miliyan guda da suka tattaru a wani ɗan ƙaramin wuri a Gaza a dalilin hare-haren soja a wani wurin. A saboda haka mun bayyana karara cewa bai kamata a kai wani babban farmakin soji a rafa ba har sai idan akwai shirin kare fararen hula da kai musu wato da kai su wurin da ba tashin hankali da ciyar da su da sama musu sutura da kuma muhalli to ba mu ga irin wannan shirin a ƙasa ba. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar ukraine a yakinta da rasha ya ta'allaka ne a kan samun tallafi daga kasashen yamma sannan ya kara da cewa yana kyautata zaton cewa kiev za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta da yake jawabi a wani taron manema labarai a kiev Zelensky ya kuma shaida cewa ya yi imani majalisar dokokin Amurka za ta amince da ba da babban tallafin kayan soji da na kuɗi. Sai dai kuma ya ce Ukraine tana buƙatar a ɗau wannan matakin cikin wata ɗaya. Da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta yi mishi a kan yiwuwar NATO ta gayyaci Ukraine babban taronta da za a yi a birnin Washington a watan Yuli. Zelensky ya ce kamar yadda na fahimta dukkanin membobin nato suna goyon bayan a bag ukraine gayyata sannan kowa ya amince cewa nan gaba ukraine za ta kasance cikin kungiyar nato wannan matakin na turawa ukraine gayyata ya danganta da amincewar amurka da jamus ne a cewar sa amurka da jamus ne kasashen da suka fi bada mafi girman kaso na tallafin soji da na kudade ga ukraine duk kasashen biyu sun fito sun bayyana goyon bayansu kan amincewar ukraine ta shiga kawancen nato amma jami'ai sun ce ba yanzu ba to an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jihar jigawar najeriya inda ga dukkan alamu wata kura da ta tashi ranar alhamis har ta girgiza kujerar kakakin majalisar dokokin jihar honorable aliyu haruna ta kwanta kuma ya sha zuwa yanzu don haka ganin ba a rasa darasin koyo ga sauran 'yan siyasa da sauran jama'a ba wakilinmu a shiyar jigawa da kano mahmud ibrahim kwari ya tuntuɓi kakakin sai ya ce to ai ka san irin wannan al'amari da mai ita harkar rayuwa haka take kuma ba za ka yi kowa da ba kuma wannan kamar sunna ce ta majalisa a duk uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya tare muke har opposition mutum biyu duk tare muke muna haɗe kuma duka ba za ma kai tunanin cewa akwai wani abu da ya faru ko ya yi ƙoƙarin faruwa a majalisar dokokin jihar Jigawa. Abokai ne tare muke saboda haka mun ci gaba saboda abu ne guda ɗaya kuma kana abu aka ce sama da kaso biyu ko biyu da wani abu bisa uku sun amince sun yadda cewa kai shugaba ne na gari kana iya kokari to ai wannan is normal dama haka rayuwa ta ko a gidanka kana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu irin wannan yana faruwa kaga irin wani yana ganin wata na ganin bata gamsu ba ko ba a mata adalci ko a 'ya'yanka su tunanin cewa wani abu da ake yi kamar an fifita wani akan wani. Kamar kenan an sami yanayi na fahimta an gamsar da watakila wasu daga cikin waɗanda suke ganin cewa kamar ba a tafiya daidai don haka wancan zance na ƙuri'ar lamuncewa da shugabancin ka ta biyu ba? Ƙwarai bayan haka su wanda ake tunani ko ake zari da abu mai zo ba kamar yana ake faɗa ne haka wannan na ga shi ne ma dalilin da yasa 'yan majalisu suka sake kaɗa min ƙuri'ar goyon baya domin da ai ana cewa za a yi kaza za a canja leadership za a yi waye amma aka zo saboda haka ma muka zo muka zauna a majalisa jiya domin ai hutu wannan muke muka baya saboda a tafi oversight bibiyar ayyuka na, na gwamnati amma kaga saboda wannan jita-jita da ta taso muga to ya kamata mu dawo mu haɗu mai da kumbeyin har 'yan majalisu suka yi mun ƙuri'ar goyon baya majalisa. Wani irin darasi za a iya cewa watakila Haruna yan gyatin ya koya kama daga waccan kura zuwa wannan zance na ƙuri'ar lamuncewa da shugabancin. Eh darasi ɗaya ne zuwa biyu na farko idan da wani abu a matsayina na ɗan adam ko a matsayina na shugaba ne checkmating kaina. Na biyu darasi da ɗauka shine a su al'umman nan da suka amince da ni da har da mai girma gwamna suka yarda da jagorancinmu da kuma muna yin dade to kaga wannan shi kaɗai shi ma kamar eh, mizani wasu fiye da rabi eh, ina nufin tutat sun zo sun ce sun yadda sun amince abin da nake yi daidai to wasu kuma suna ganin bi a tunaninsu kamar yadda ake jita-jitan masu yunkurin canjawa a tunaninsu ko ba da nake ba to kaga eh, daga baya za mu iya kiran junan mu zauna mu ci to tunaninku da kuke wannan me kuke ganin ba mu yi dade ba sai mu gyara don a cigaba domin ba kowa ne a gabanmu wallahi jihar jigawa ce mu a gabanmu duka abu na san zuciya ba ma cikin ba za mu yi shi ba ina tabbatar ma zuciyar tafikar da gwamnati da al'ummata yana kan majalisa idan ban biya gwamnati haɗin kai mun haɗa kai da mu da gwamnati mun haɗa kai mun yi abin da ya dace don a ce jihar jigawa gaba me amfani shugabanci ko me amfani zaɓar mu a gaida mahmud da wannan hira da kakakin majalisar jihar jigawa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga aisha da kashi na biyu na labaran duniya tsohon shugaban amurka donald trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan nuwamba inda zai sake karawa da shugaba joe biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda trump din ya sha kaye wajen joe biden na jam'iyyar democrat Trump ya yi nasarar doki abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Republican ta ƙarshe da ta rage wato Nikki Haley inda ya samu ƙuri'u kashi 60 ita kuma ta samu 40 a jihar South Carolina inda ta taɓa zama gwamna daga shekarar 2021 zuwa 2017. Haley dai ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin mulkin Trump. Trump ya yi nasarar doke duk wani da ke da ra'ayin tsayawa takara a jam'iyyar Republican a zagaye na farko da kuma zaben fidda gwani wanda ke ba da dama ga 'yan takara su halarci babban taron jam'iyyar na ƙasa da za a gudanar a lokacin bazara. Sakamakon zaben da ya sa wato sakamakon zaben ya tirsasa wa sauran 'yan takarar janyewa daga neman zama 'yan takara shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyarsa. Sannan Haley wacce ta rage ta zo ta wacce ta zo matsayi na biyu da rata mai yawa hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita sun toshe hanyar kai agajin jin kai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin darfur wani mataki da ma'aikatan jin kai da kasar amurka suka koka da shi yaƙin darfur wanda ke kan iyaka da wato yankin darfur da ke kan iyaka da kasar chadi ya kasance wani yankin da rikicin sudan ya shafa tun bayan da aka fara yakin watanni goma da suka gabata tsakanin sojojin kasar da kungiyar rsf ya fi shafa sama da mutum 694 ne suka tsere don neman mafaka a chadi a bisa bayanan kungiyar da ke bibiyar lamuran 'yan gudun hijira ta duniya ta iom amma wasu da dama kuma sun makale a darfur kuma suna buƙatar agaji a ƙarshe hukumomi sun ce wani jami'in sojan amurka ya banka wa kansa wuta a gaban ofishin jakadancin isra'ila a birnin washington da ranar jiya lahadi an garzaya da mutumin wani asibiti da ke yankin bayan da jami'an leƙen asirin amurka suka kashe wutar a cewar masu aikin kwana-kwana da ayyukan gaggawa a gundumar columbia ta yanar gizo mutumin ya kasance cikin mawuyacin hali a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar 'yan sandar birnin a jiya lahadi. To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotonmu na biye kamar yadda ba a rasa ji ba kungiyar ecowas wadda ta ɗage ma jamhuriyar niger da mali da burkina faso takunkuma ranar asabar jiya lahadi ma ta ɗage takunkuma ma ƙasar gine wannan ya ƙara yawa masu farin ciki da anashuwa da kuma tsokaci kan matakin na ecowas don haka wakilinmu a shiyar oyon najeriya hassan umar tambuwal ya haɗa mana wannan rahoton. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka wato ECOWAS a takaice ta cirewa ƙasashen nan hudu wato Mali, Burkina Faso, Gini da Nijar da na yi juyin mulkin soja takunkumi. Wasu 'yan ƙasashen da ke zaune a Najeriya sun nuna jin daɗin su a game da cire wannan takunkumin. Sunana Yawu a kara Ibadan Akele. Ni yana sana'a tireda ne. Gaskiya a matsayina na ɗan Nijar ɗin nan gaskiya na ji daɗi don ni nisan abin da yake kan hanyar boda saboda nan dan kai iyaka muke abin da yake bi yana wuciya da wanda ke shigowa aka ce wai ba wanda za a yi abin nan gaskiya ya takura da amma yanzu gaskiya abin Allah zai ka saukin sa insha Allah to me yake baka sha'awa a cikin wannan dage takunkumi da an kai ma waɗannan kasashe hudu cikin har da jamhuriyar Nijar ai wannan takunkumin da aka samu Nijar shine fi tsananta bisa ga waɗancan dan na can da wasu ma ba san da ana yi ba amma wanganan kowa ya san da ana wannan tsananin takunkumin da yake kan Nijar din nan dan saboda mutanen Nijar da mutanen Najeriya idan ka je kan iyaka an kai mai zuwa wurin ne ba za ka bambanta ba kadin ka ta da bacci dan Nijar ya shigo Najeriya kadin ka ta da bacci dan Najeriya yana cikin Nijar dan haka idan ka diba ma sai ka ce wai wannan dan ina ne baka san ma ko dan ina bane a bakin bodan nan ko da yake kana nan zaune a Najeriya a labarin da kake ji a cikin kasar Nijar da me da me kuke fi shan wahala a kansa to gaskiya abin da aka fi yin wahala a kansa kamar yanayin abincin nan na kayan masarufin din da ake tsallaka da su dan wancan lokacin da aka fara din nan ka san hatta da kifi ko toki din nan ba ba wutan da ake samu sai dai a yi amfani da wannan fodan da yake dan eh, azartas kuma babu magani magani ai shine mai matsalan ma suna na kyare ali bukar gaskiya abu ya kyau wallahi dan wallahi muna cikin kunshi wallahi saboda ka gani dai ni dai gaskiya fi sabillahi ba mutum iyaka Nijar ne da Nigeria to amma yan uwana gaba daya suna cikin Nijar saboda ka ga yanzu kamar mu aka sawa muke jin sai inda muke jin zafin abun saboda muna waya kullum da su ba ma jin dadi wallahi ko bacci ma mai yi ba ma samu bacci ma amma yanzu Allah ya yarda za mu samu bacci yanzu waɗanne irin bayanai suke gaya muku game da irin kwancin da suke ciki gaskiya mala hassan bayanai da suke yana da yawa wallahi kaga da akwai turawa da suke tallafa mana suna kawo mana abinci ruwa mai gyada da sauransu abubuwa da kala kala har makarantar su bude yaran mu kasan mu yayi gudu gida ne aka kwace mana garin mu yau kusan shekara tara ko goma da zan ce mu da gari mun je wannan mutane bayan Allah sun karbe mu kuma hannu biyu amma zuwa ce an sa ni da ta hukumi gaskiya ba mu ji dadi ba amma yanzu mun ji dadi mun samu karbe yan wana suna difa kinjandi gaba daya suna can malam umaru dan asalin kasar bakina faso a cikin yaren Hillanci ya nuna jin daɗinsa a game da cire takunkumin. Min nani bel ɗum ko ɗum yofa. Neɗɗo Najeriya eh. ya Niger. Neɗɗo Niger waran Najeriya. a na ji daɗi. Na jin daɗi sosai. Na jin daɗi. To me yasa ka ji daɗi? Na jin daɗi mutane Najeriya yana shigo Niger. Mutane Niger yana shigo Najeriya. Burkina yana shigo Najeriya. Muna jin daɗi wallahi. Idan ba a manta ba sanya wannan takunkumi dai ya takurawa 'yan kasashen Mali, Burkina Faso, Niger da wani sashe na arewacin Najeriya. Najeriya Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma muna kan batun kisan gilla da aka zargi 'yan sa kai na jihar Katsina da yi wa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun ji ɗaya daga cikin 'ya'yan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka da 'yan sa kai na jihar Katsina suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa. waɗanda suka nemi shirin ya bi kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗaga marigayi Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ci haukurin 'yan sa kan da aka samu don yaƙi da barayin daji a jihar Katsina suka gayyaci mahaifinsu daga cikin abokansa inda daga nan sai gawarsa suka samu cikin jini. gare ci gaban hira da wannan fili da rabi'u. wani zargi ko kuma wani tunani kuke yi sanadiyar hajji kai ga aka masa wannan kisa. wallahi mu dai ba ma tunanin komai saboda kayan ma wannan haka ta faru da shi akwai lokacin da sai da barayi suka shiga gida ne da daddare da sunan za su kashe shi wai yana tare da ma'aikata har suka ji mashi rauni wallahi bai ma daɗe da gama jinya ba. yana tare da ma'aikata mene ma'ana haka kenan. to ka san su barayi duk in aka ce ma kamar in wani abu ya faru za ka kira ma'aikata ka gaya musu ga abin da yake faruwa to su wannan abin da suka ɗauke ka kaman kai ma kana tare da ma'aikata ne. Wato ya shiga dai tsakanin su 'yan ta'adda suna zargin sa gashi kuma yanzu su ma jami'an tsaron gwamna sun zo sun ma gama da shi gaba ɗaya To ai shi ne mu ba mu san me dalilin da yasa su jami'an gwamnan suka zo suka kashe shi ba. Ai mu ni a tunani na babu wata hukumar da za ta kama mutum ta kashe shi take yanke ba tare da ta bincika ba. To mu wallahi daga kama shi da kashe shi ba a yi minti sha biyar ba. a yanda ake bamu labari saboda ni ina gida kawai abin ya faru. Ba a je gaban kotu ba ba a ɗauki kowane mataki ba kawai sai dai ji ku kai kawai an kashe shi. Wallahi babu wata kotu to ai muna yanzu ran kai daɗe ina eh, misali an ma abu ma ina za ka je ka kai shari'a da waɗannan mutanen yanzu sun kama ka minti talatin ba a yi babba a zo aka kira yan uwanka ko mai unguwarka ba a kira mai unguwar ba ba a kira yan ƙauyen ku ba kawai cikin dare an kama mutum an kashe shi wurin wa za ka je. Yanzu ya iyalinku ya ke tare da yan uwanka da sauran iyayenku mata. To gaskiya yan uwana lafiya na akwai kane na guda biyu waɗanda suke makaranta allo akwai kuma guda biyu waɗanda suke makarantar boko. San ma dai uku zance saboda kwanan nan ba abin ya waru dama kafin mahaifin mai rasu akwai wani na ɗaya da yawa siya za a kai shi makarantar allo. Shi ma ban daɗe da na kai shi ba. Sai na ƙanana yanzu waɗanda nake tare da su. Shi wace sana'a kike Ni sana'a gyaran rediyo nake. Ka yi amfani da wannan dama ka yi magana da shi mai girma gwamnan jihar Katsina. Shi duk kwaratami za ka ce masa kan abin da ya samu mahaifin naku. To gaskiya domin Allah ina kira ga shi mai girma gwamna da kwaraɗa domin Allah saboda mu kamar yankin mu domin Allah ya kula da yankin mu. Amma dai ina so in ba shi shawara da duka ya jama domin Allah jami'an tsaron shi kunne saboda tsakanin da Allah ni dai a gani na ban dai san me doka kasa ta ce ba amma ni a gani na bai kamata a ce an kama mutum ba ba binciken komi kawai a kama shi a tashi. ni a gani na yana da kyau in an kama mutum a bincika a tabbatar da yana da laifi sannan da hukuncin da doka ta da a yanke mashi amma ba irin wannan ba a kama mutum cikin dare kuma cikin daren a ce ba a kiran kowa shaida ko kuma ba a binciken komi kawai a kashe mutum haka zai in gani kamar doka ba ta yarda da wannan ba amma wani ban san tsarin dokar najeriya inda ta ce ba me cikakken sunan mahaifinku sunan mahaifina bello hassan sunan shi akwai wani abu da kuke nema ne ko wata liya ko bin jinin mahaifinku ko kuma shi kenan dai kawai kun bukaci gwamna da ya dawa jami'ansa kunne ne kawai. Dozon Allah ni abin da ne gaskiyan magana saboda irin yadda babana yake hudda da jama'a kamar duk inda na nufa bana jin daɗi saboda kamar an bata ma mahaifina suna ne da mu kanmu 'ya'yan shi. rabiu ko kasan cewa mutane wasu na katsina na ga suna murna da waɗannan 'yan sandan gwamnan da aka kafa to wallahi kusan ko mu dai nan muna yi to amma damuwan shi ne kasan mu dai abin da suka yi mamu ne bamu ji daɗi ba saboda da an gaya mamu dalilin da yasa aka yi mamu yayin mu kaga za mu ɗan ji sauki sauƙi amma kawai a kama mutum a kashi ba lahin fari ba na baki babu wani jin wallahi daga lokacin da suka kama mahi na yaba ko minti biyar bai ba an da ake ban labarin ba wani wanda suka kira bincike ko wani abu to rabiu Allah jikin mahaifinku na gode mai magana da yawan ma'aikatar tsaron jihar katsina tukur hassan dan ali ya tabbatarwa da wannan shiri cewa duk waɗanda ake take wa haƙi irin wannan suna da damar miƙa ƙorafinsu ga hukumomin da suka kamata domin a gudanar da bincike dan ɗaukar matakin da ya kamata. Sun da sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi. To, ya eh, wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla ɗin na babu gaira babu dalili, to ai dama shi kashi jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi yana zuwa a kan shi a yi abin da ya dace. Amma dai aikace-aikacen da su ainihin wani security wasu suke yi bisa abin da muka sani. al'ummar jihar katsina su yi marhabin da aikace-aikacen su domin ayyukan nasu suna ƙara taimakawa wajen ƙoƙarin da ake na wanzan da ainihin zaman lafiya a cikin al'umma a duk da aka ire irin wannan abubuwan za a ga cewa ana samun fahimta ainihin ta zo daban-daban kowa da irin fahimta shi watakila wanda abin bai madaɗi ba dole ga cewa ainihin bai mashi daɗi din ba ko kuma watakila su a matsayinsu na 'yan adam a iya samun kuskure kamar yadda su ma ainihin sojoji da jami'an tsaro na cikin gida da ainihin sanda a matsayin na yan adam yan taka masu ma wani lokaci ainihin ake iya samun kurakurai kuma sai a bincika ainihin a yi abin da ya dace. Otuman Tukuri wayannan mutane sun da su su ji wannan shirin da muke yi idan suna da korafi kamar yadda suka yi mana korafi za su iya tinkarar ku Ku faɗa muku komai kuma ku bincika ku ɗauki mataki a kai. Eh dama abu ne ayi buɗaɗɗe. Tunda wannan jami'ai gwamnati ta san da zaman su suna yin aiki ne don um, gwamnati kuma al'umma ta san da zaman su kuma suna yin aiki ne don al'umma. To wanda yake ganin cewa ne akwai korafi ko akwai wasu kurakuri a gare su daga bangaren su abu ne mai sauki yana iya tunkare ainihin hukumomi da suka dace ko tunkare ma'aikatan tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubuce ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa ko kuma ainihin su ma kansu suna da kwamandoji a kowace lokacin kuma akwai babban kwamanda na na jiha idan ire-iren waɗannan ƙorafin mukan saurare su. Masanin harkokin tsaro kuma Fulatani da ya taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi da ake wa Fulani ba tare da gudanar da bincike ba. Garis Gololo ya ba da shawarar da za ta kai ga samar da zaman lafiya da daƙila cin zarafi baki ɗaya. Gaban ƙasa ya taimaka ya ba Fulani masu masu special advisor da za su samu su yi magana. ya sani suna nan kuma a san cewar in an yi musu za a faɗa ba wai kawai a kashe su su ba a faɗa ba in kuma an yi wani abu kuma a ce su ne suka je suka kashe mutane ya kamata in wani abu ya faru a faɗa kuma yan jarida masu daina rubuta kilas fulani babu wanda ya kashe mutum a faɗa kawai a ce criminal amma mutum yare nawa ana faɗin duka yanzu an kai nyamuri a kotu kawai za a ce criminal ne ai su kotu ne za su nuna ko yayi ko bai yi ba kuma ba sa kotu ba sa faɗan yare wato ina ka ne a za a yi a hana masu satar mutanen nan su dina in ma da makiyaya ne su koma kiwon su irin na da za su iya su koma kiwon su amma sai a yi musu adalci su ma a yi musu adalci a mayar da su su ma kamar yan ƙasa ne ba wasu a zubar da su ba banza ba su ba 'yan kasa ba kuma su yi magana a ji a kashe sun zo kasuwa kuma a bi a kashe a bi an ganga yara ran dan karami ma a kashe shi ya ka gawa abu zai shiru eh, akwai dai hanyoyi da za a bi a iya magance abun gaba ɗaya kenan hanyoyin da za a bi a magance wannan abu dinnan kowa a bashi yancinsa a kira mutanen nan a zauna da kowa da kowa in inyamuri ne yan haifok din da in waye ne a kira su a zauna da su kashe mudan da ake yanzu a east akwai wani amfani a cikinsa ne ba da wani amfani a kira kowa a zauna da su a yi magana da su miye suke so kuma me aka yi musu a san matsayinsu in ba haka ba abin zai dinga ba mu wahala ne kawai bayan da zaka ce kai ba fulatani ne kuma baka hada da bahaushe ba ko kuma yan uwanka ba su faɗa da bahaushe ba zai yi ba ka gani kamar ni ba fulata amma ina da yaya wanda suke aure yanzu hausa wajen su guda biyu ni zan ce babban haɗu da hausa ba kuma yaya nan ciki na guda biyu suna aure hausa kaga kuwa sai ina tare da hausa ban to bayan da za a yi kawai a ce mutum shi kaɗai kawai wai yaren su wannan yaren daban wannan yaren daban bahaushe da bafulatani ɗaya ne in muka zo kuma suka zuga wannan suka zuga wannan to zai kawo muna matsala wanda ka dama suna su su raba kawunan mu ne so ya kamata mu nutsu mu san abu da muke yi masu sauraro bakin abin da ya sauwa nan kan wannan batu don haka za mu jira don ganin abin da bincike zai bayyana da kuma irin matakin da za a ɗauka yanzu a madadin nasiru da kaya da ya taimaka wajen kamuku wannan shirin sarfila hashin gumel ke cewa muka kasance lafiya To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A takaicen Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin rafa da ke gaza da zimmar kawar da mayakan hamas baki ɗaya duk da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da buƙatar sako mutanen da 'yan hamas suka yi garkuwa da su. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Rasha ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga ƙasashen yamma. Sannan ya ƙara da cewa yana kyautata zaton cewa Kiev za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama ɗan takarar jam'iyyarsa ta republican gabanin babban zaben ƙasar da za a yi a watan nuwamba inda zai sake karawa da shugaba joe biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda trump ɗin ya sha kaye wajen joe biden na jam'iyyar democrat Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita sun toshe hanyar kai agajin jin kai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur. Wani matakin da ma'aikatan jin kai da ƙasar Amurka suka koka da shi. yakin Darfur wanda wato yankin Darfur wanda ke kan iyaka da ƙasar Chadi ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya fi shafa tun bayan da aka fara yakin watanni goma da suka gabata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga iyalan Malam Idi Jili musamman ma iyalin Malam Salisu Idi wanda aka fi sani da Baba Ɗanlami da ke unguwar Dakata Kawaji a birnin Kano saboda rasuwar matarsa Zainabu wadda aka fi sani da Abu da fatan kowa ya koma gida lafiya bayan sadakar bakwai shekaran jiya Asabar. Allah ya rahamshe ta ya kuma bada dangana amin. yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu da balawi sai kuma injiniyan mu charles san ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wassalam